rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kame wasu gaggan matsafa su bakwai da suka kware wajen yin tu'ammali da sassan jikin mutane a wani kangon gida da ke unguwar soka waje kaɗan da birnin ibadan kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad abdulkadir indabawa ne ya tabbatarwa manema labarai hakan a fadar gwamnatin jihar oyo da ke agodi ibadan jin kaɗan da kammala taron jihar ta oyo out of the so-called lunatics two of them have confessed Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Alhaji Muhammad Abdulkadir Indabawa, ya ce mutane biyu a cikin mutanen da aka ce wai mahaukata ne sun yi ikirarin cewa suna hada hadar sassan jikin mutane kangon gidan da rundunar 'yan sandan ta jihar oyo ta kubatar da mutane 42 su babu kyawun gani saboda halin da suke ciki na rama da fitar su waɗanda an ka kama a cikinsu sun ce suna yi wa mahaukatan magani ne ko da yake ba su da alaka da gidan na soka sannan 'yan sanda na ci gaba da bincike kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo muhammad abdulkadir indabawa ya ce da zaran suka kammala bincike za a maka waɗanda ake zargin a gaban kulyamun ta sabo kana za a rusa gidan mai baiwa gwamnan jihar oyo abiola bi shawara na musamman a game da harkokin jama'a mr toyin arologun ya ce gwamnatin jihar oyo ba ta da masaniya game da wurin tsugunar da mutanen da ake kira soka state government has never been aware that there center named Suka. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ne ya jagoranci taron tsaron a yayin da kwamandodin jami'an tsaro suka halarci taron idan ba a shagala ba a makonni biyun da sun ka gabata ne rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta gano gidan kare kukanka da ke unguwar ta Soka waje kaɗan da birnin Ibadan inda aka sami gawarwakin mutane da dama. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.